barkan mu da safiya barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka da ibn al-jazari rahimahullahu ta'ala da ke titin gidan fulani a wannan gari mai albarka a sokoto a wannan wannan sina mai albarka da mako mako da muke karatun tafsirin littafin Allah ta'ala a cikinsa cikin littafin at-tafsir li'ulum at-tafsir na malamin ibn jazari al-kalbi rahimahullahu ta'ala wanda ke gudana a lokaci irin wannan safiyar asabar yawan asabar ashirin da bakwai ga watan zulhijja na shekarar dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan da wannan allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya yi da sha uku ga watan shida na shekarar dubu da ashirin da shida ta miladiyya muna karatu a cikin suratul nisa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 فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحذير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فرية مسلمة فرية مسلمة إلى أهله وتحذير رقبة

أن يكون مؤمنا إلا خطأ آية نزلت بسبب جزء عياش بن ربيعة الحارث بن زيد إذا سبب شيء كسن دا الله لأجي كرا عياش بن ربيعة يوم نباوة الله الحارث بن زيد كون شيء سبب آية نعم a wani haka ne Allah ya na tura tana yi wa samun manci na ruwaya amma ne da da hausa ke gudanar da lakawa aya ta casa'in uku ba casa'in da ba ya ce sababanta a yashi, bin rabi'a ya kashe alharis bin zai kuma abin da ya jawo sababanta kisan da ya masa shi ne wannan bayani dai yace wa kana al-harith yu'azibuhu 'ala al istilaat dukkan sun kasance muhajirai ne da makka haka dukkan su mutanen makka ne shi ayyar shi ya fara musulunta ya musulunta sai shi wannan al-harith ya dinga gana masa azaba a sanadiyar musulunta to da ya ɗanɗana masa azaba sosai a sanadiyar ya musulunta to daga baya sai Allah ya wasi al'adar da ke azantar da shi bayarwar ga musulunci wanda ya ta da cewa da cikin sahabban wasu sallallahu sai da kuma da ya zama ya kasance da wata ba wani azantar da musulmai a kan shi da tsare wani mutane Allah ya shige shi ya karbi musulunci haka shi wannan bawan Allah al-Harith bin Zayd bayan ya azantar da wannan ayyashi da rabi'a kan musulunci daga ce kuma aslama wa hajara shi ma yi hijira kamar yadda wancan ayyan musulunta ya yi hijira shi ma wannan ruwan Allah alhamir ya musulunta kuma ya hijira ya ce wa mai alam ayyashin bin islami shi ayyash bai san cewa hajjar ya musulunta ba kuma ya hijira da aka kawar da ya ce da shi a garin madina wani masu ke a kawai da ne zai ce a yi dama ce Allah ya ba shi ce da wanda ke gana masa hukuma shi ke nan kawai da za ta kwanciya halatta wata ba wa sai Allah ya kuma da wata aya kaga ya kace ne bisa kuskure da san shi cewa ba musulmi ba ne ya ce wa an gama da sabon da su wanda shi ne sabon da su ke kawo da ya ce sai ke zo da jaririn sabon da aiki da sauransu da su kawo wannan kisa sai da ba abu daga shi ne illa alfa'an wa ma kana yi mu'min an yi kula mu'minan illa kada bai kawai su mu'mini ya kai kashe mu'mini ma sai ya kuskure ma na wani kuskure wannan ma kana tana zuwa da ma'anoni da dama tana zuwa da abin da bai kamata ku ba kuna iya yi amma bai kuma da kuɗi ba yana zuwa da wannan ma'ana kamar nan ma kana ne mu'minin an yi kula mu'mina kuma mu'mini yana iya kashe ɗan uwansa da ganga amma Allah ya nuna ba daidai ba ne yin haka ya ka kuma kana ya ma kana tana zuwa da nuna cewa ba daidai ba ne yin abu kaza kamar da ya ce ma kana lakum an da rasulullahi wala an tankihu azwajahu ba ba'dihi abada a wannan aya Allah ya nuna cikin da cewa ba daidai ba ne ku cutar da wanzu sallallahu alaihi wasallam da kowace ne ba daidai ba ne ku auri ma macen da manzon Allah sallallahu da wasallam ya aura har abada kaga wannan ma kana wannan tana nuna abin da bai kamace ku ba aikata ba wani lokaci ma kana tana nuna abin da ba za ku iya aikatawa kaga wannan ayat ta nuna abin da kamar kamace ku ba daga dama wani lokaci kuma tana nuna abin da ba ma za ku yi aikata ba amma wani lokaci ba a ko kun so ku aikata ba za ku iya kamar da Allah ke cewa kana lakum an tunbitu shajaraha أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة sai ce ma da na kuma an turbe ruru shajara da ina zai kuma kuna kuna ba za ku iya ba ko kuma so ku tsare ba za ku iya ba to za ka kenan kuma idan ma ka da zo sai a duba a ga wani irin ma'ana take ɗauke da shi shin tana ɗauke da ma'anar cewa kar ku yi yin haka ba daidai ba ne yadda kuna iya yi amma yin haka ba daidai ba ne kamar ne zuwa wani aya ko ko ana nufin ba da ma'ana ba kuma da ikon ku yi hakan ba ma za ku iya ba abin da zuwa ma kana da kuma an tuɓe duhu shayara wa ma kana da mu'minin an yi kula mu'minin illa hata'an wannan illa ku shi ne istisna da ma da fasara mana nan da izare istisna ya zo to ana da bukatar a gano istisna ɗin lokacin ne ko da tsafai al-istisna ɗin mutasil shi ne wanda mustaqna ɗin yana cikin wasu na biyu idan ka ce za a kullahu illa zai da a zaurin yana cikin alkullahu to yin wani cikin kira mutane haka nan mai karatu da kitaba illa samhatan a karanta littafin da sai shafi ga wannan shafin yana cikin mutane na mai aikata amma idan mustasna bai cikin mustasna mai mustasna mai shi ne abin da aka ɗaya daga cikin sa ka ce ya atullahu illa himaran ga himaran bai cikin tullahu to irin wanda shi ne kira al-istisna wa mutlaqi kuma ka shi ne anan ma ci mana to wannan illa haba an nan da Allah ya ce bai kamace umumi ya kace umumi ba sai ne kuskure bayan istisna ne mutum ne ko ko ko shine yace mana wa qila inna al-istithna'a huna munqati'un wasu ne ke munqati'un sai kamar duk ne kashe mu'mini ba sai dai idan kuskure ne ya kasance an gane ya ce gama shi ila wal ma'ana la ya hillu li mu'minin an yaqtula mu'minan bi wajhi bi halatta mu'mini ya kace wani mu'mini ba ta kowace fuska lakin al khata'a al yaqa'u sai ya kuskure ya kalbu kuma wannan shi ne ba da kisa sannan kuskure bai da kisa shi kuskure ya auku ma'ana kuskure ya kan ko a kisa ko a wani kisa shi kuskure kuskure ya ce wa sahihu annahu muttasil wannan jama'a magana mafi inganci istisna'in muttasil ne idan zama istisna muttasil ya zai kasance gashi والمعنى لا ينبغي لمؤمن ولا يليق به bai kamaci mumini ba kuma bai dace da shi ba shi ne layan bai kube ne layan bauyi na bai kamace shi ba wala ya rinku bihi bai dace da shi ba an yau da dole mu'min nan ya kashe mumini illa ala wajhin khata'i sai ne bisa fuska ta kuskure ana sai ne kisa kuma illa kada an wala ya ruwa ba katilan وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا قتله كسا لم يسكره هكذا قال أنه مستقبل من الاستثناء متسم saboda illa katilan din da ya koma ga an ya kutula kaga ya kutula shi ne ya kutula min kuma yace ai eh, la yambi lil mu'minin wala yaliqu lahu wala yaliqu bihi an yaqtula mu'minan illa ala wajhi al khata'i min ghairi wala ta'ammudin in huwa mazlumun bi Allah ne ke gallaba da shi akai ba na ba bisa ba ne ba ne ne ba ba ne ne ce ba wanda shi ne kira qatla al wala ta'ammudin ko ba addu ko ta'addin dalon guda ɗaya ko guda biyu ta'addin eh ta'addin da ta'ammudi yana yin zuwa guda an gane kuma yana yin zuwa nuska duk ma'anarsu guda bai da matsala da haka sai ya zama min gairi qasdin wala ta'ammudin ko wala ta'addin ta'addin shine ta'addanci dan dalon ta zo guda ɗaya wala ta'addin ta'addin ta'addin yau ba bai yi tafiya da ta'addanci ba bai yi da rundanci ba duka kuskure ya yi cika hannun kuskure suna da yawa izuhuwa ila wuri yau izuhuwa eh, lumu biyu saboda sallabar rai ne a ma'ana abin da ba haka yi ya ya har ba kibiya kawai kibiya zance ta tafi baya ba shi da ta harbuwa har wannan ba wani da ya nufi abin da yake shi kansa dan an gardabe shi a kai domin da yana da yadda zai yi da bai bar kibiyar ta tafi ta aiwatar da wannan eh, kisa da kuskure wani kusa ku kama ala annan kuma kullu min alajin da ke wannan shi ne da irabi ba zai kama da irabi kalmar sa'a an ba ne da mu'minin an yakuna mu'minan illa khata'an irabi na ɗaya daya kenan maqulu li ajalihi

kawar shi ne takalirarsa ana cewa ma'anarsa idan an kaddara cewa hali ne sai takaliri na uku au sifatu masdar masduriyya ko siffa na masdar mahzur siffa na masdar mahzur kalmar ne da masdar masdar shi ne suna aiki ba tare da lokacin da aka aiki ba ba tare da wani aiki ba ba tare da wurin da aka yi ba ba tare da zuwa komai na aiki ba a wasu iyaka mun gano aiki kamar jiros kamar jiros shi ne ba su kamar wani sai da muka zama ba tare da wanda ya zama ko lokacin da aka yi zama ko wurin da aka yi zama kamar wani lokaci ba su da wanda shi ne ake kira maqul shi ake kira manta kasara kitabatan kaga ita ma zai ne da wani rafi shi eh, aikin da lokacin da ake shi kafin kaga ba rubutu da wannan ya biyar daga nan da zai ba da iya shi ko wannan asali ba a hukuncin cewa in ya yi bisa da gangaci a ciki a ga sun bambanta sun bambanta niyya ta bambanta hukunci idan mummuni ya yi kisa kuma kisa nan bai da kuskure sai ma da yace ha ma bayanin ma yi wa al-qatil qata'an wannan shi ne bayanin da Allah ya ga abin da ya gauta ba da hukunci na hukuma a kan wanda ya kashe mummuni bisa kuskure yace ba wajen wallahu alaihi tahrira wa kiya abu ne Allah ya gauta abu na farko shine at-tahrir 'yantar da baiwa shi ne yan da tauriya abu na biyu shi ne ta tauriya ke ce ba ta biyu ba ta wata da ke tsaya na biyu kuma wani yau musallama biyu ila ahalihi illa an yasaddaku da dina da za a kika zuwa ga danke ciwon ran wanda aka kashe sai dai idan su waɗannan sun yi sadaka wanda sun sun wa wanda ya ci sadaka ya ji yadda za ku wanda ita ce amfani an gane wannan to wani gida aka ce Allah ya mutu abu biyu ya ce addiyatu wata a tahriru wadiya ya ce ba amma tahriru amma tahriru sai ta tabaiwa fa fi ma ya da cikin dukiyar wanda yake za a ci su ne biya cikin dukiyarsa zai fita da wata zai isa da baiwa ya ci ya ce wa amma biya to ba su yi ma ne a ke da ciki amma biya a dukiyar dangin da ba dukiyar da su gare ba dangin da zai za a hada su raya to su ba nan an samu sabon ba shi ne kuma su a kai nan da aka ce a gida kun ga bayanin alƙur'ani bai ce an gida ba da hariru na tsawon mu'minani wa niyyatun musamman wajen ila ahli ila an yasaddaku alƙur'ani bai bambance ba bai ce ba wannan shi zai bayar ba ga wanda ya mai sa, kawai da ta gaba a kai ka cokan a kansa ba wani da tsawon mu'mina wa niyyatun musamman wajen ila ahli kama ina aka samu wannan rabewa cewa ya ba da yantar da baiwa shi yantar da baiwa wannan nasa ne amma iya tana kan danginsa al'adar ayar da ta hawa ina aka samu wannan tabayar yace wa amadi ya zuba ne ma ya ajiyar da yi wanda a zalika an jami'i ba a wurin nan da sallallahu alaihi wa sallam cewa ba ka kuma ba hadisi da kafara tana kan fakai rasulullah Aba ga wannan hadisi ga alƙur'ani an kama da ya ce ya ci da wani hadisi to iyaka abin da yanzu za ki ne a alƙur'ani to na kuma kuskure ba sannan idan hukunci ya zo kafin mutum batun da hukuncinsa har mu kayyade abin da zuwa cikin alƙur'ani ko har da alƙur'ani da shi to wani da ce da ya yi dace idan mutum bai gaggawa kaga shi ke nan sai a tabbatar da sai a aiki da abin da ya zo ƙarara cikin aya to amma cin da hadisi ya zo kuma ya inganta to ka da hujjar ka ce ai ba ka ɗauki da ba domin da kana ka yi suka ga mazo sallallahu alaihi wasallam sai da amma ba da فلا يسوء تأثير ويسكنكم قبل الأذكار والرسول صلى الله عليه وسلم فاعتني وبيان الحامل جوارين إن التسليم رواه البخاري فقه وهو بيان للآية ونخرق كما وجد وجد غير وجه حديثنا بيان للآية ده أبونا رسول الله صلى الله عليه وسلم تو بيان للآية ya kan fassara ayar ya kan fassara ayar da ke da da da da wasu abubuwa ya fassara ayar da ƙara wani hukunci duk wannan yana zuwa da gurbin sallallahu alaihi wasallam ko hukunci ne da ya ba a karɓa ba a cewa wani ya zuwa da ما الذي وأجمع الفقهاء عليه وأجمع الفقهاء عليه سورة الفقهاء سورة الفقهاء سورة abubuwa da dama na shari'a su ne malaman da suka yi bincike suka yi bincike suka cikin alkur'ani cikin hadisai cikin maganganun sahabai cikin maganganun tabi'ai suka fito da waɗannan dokoki na fikiru da suka Ana na aka da zai zama ilimi mai zama kansa ilimin sarki na ne ce ramu wa huwa bayanul nan shi wanda ya kisan ne zai bayar yawanci a kawai yan tattabawa da kuma niyya wacce za a miƙa ta zuwa ga iyalansa illa an yi sadako kaga ne da tayar da ce ya ba shi zai bayar kuma cikin dangin da za a bayar shi ta ce kuma ayati ya kamilu zalika wa ghayrahu yana ɗaukar cewa shi wanda ya kisan shi kaɗai zai bayar domin ai ba da ce shi zai bayar ba cewa ya kai a bayar da diya bayar da diya kaga tantance an ce shi zai bayar ba sannan kuma har ila yau ayar ba ta ce dangin sa dai za ta bayar ba cewa kai bayar da diya yantar da baiwa da bayar da diya kaga ta ba su ga abu da zai ba tana iya yiwuwa shi makashin ne zai bayar duka guda biyu tana iya yiwuwa cewa bai na da zai bayar za su ba da cika guda biyu tana yiwuwa cewa shi ne ba da ɗaya dangin ba da ɗaya duk wannan na kusa shi al'amura ba ta ɗayyade ba ta tantancewa amma haka ya zama su lalata a lalata musamman shi ya tantancewa shi ya ce da ayar ta zo cewa bayan da jiya da cancan da baiwa to bayan da aka yi bayan da cancan da baiwa shi ne ka fara wanda ka je da shi maka shi amma nera to wannan da yi wa dangi makashi to ka ga da ba wa ajma an fuqaha wa alai duk malamin da yi su ke sun ittifaqi a kan kuma da kuma su a shari'i mun ga da ta yi ne da ta musu daga baya na shirye don wannan su ne malamin yake gaba ɗayan su ƙa'ibatan ƙasa'an duk ba a ne a ina ya zo sunnar manzo sallallahu kaga da hadisi ke tafaki cewa na manzo na alaihi wasallam tana fassara alqur'ani ta ka duk wanda zai ce maka ai ba wani wani sallar da na alaihi wasallam alqur'ani sai dai ya ga wanda ya zo kawai lafiya alqur'ani shi kadai to ya a aqida shi wajen saba ma aqidin dukkan malaman fiqh gaba ɗaya. domin ba su ne tafayi cewa ido mutum sallallahu alaihi wasallam yana wasu ra'ayi yace washtara da malikun firrafiya التي تعتر أن تكون مؤمنة ليس فيها عبد من دخول الحرية سالمة من الخيوب ما الذي إمام مالك لا يكون ولا أقول ولا إمام مالك لا يكون في إمام مالك ya zama hoton rike shi ma yana kawo sharri da kansa martaban waɗannan malamai ne a Allah malamai ne waɗanda suka tsaya suka yi karatu suka sadaukar da rayuwarsu sannan kuma Allah ta'ala ya wasu baiwa da fahimta za ka ji abin da za ku kawo ba da kuke kawo su ba za kawo su kuma da hujjojin daga alƙur'ani ba abin da ya kawo za ka dangan sai mamaki da shaɗin ta mutu ba wai a karanta kawai ka zo kawai ga ya ba ke ta ka duk abin da ya da dogara ko alƙur'ani ko hadisi sai mu ta fahimta shi da sauran suna saba masa da samu ba shafiya da saba kuma yake a tafiya shi saba masa Ina ga fahimta cewa fahimtar ta kuma hukuncin akan samu shan bambam wurin fahimta amma ba wai sun saba masa akan cewa ya tsaro da kansa ya kajira ne zai saba ba wannan daga cikin malaman da zai wanda aka saba masu cikin wata gariya da nufin cewa shi ya tsaro abin ya sa a sai da nufin fahimta in ba na fahimta ana samu kar da kan samu barazan ana samu ba wani fahimta abin da wata ayar da ta hadisin kashi amma yadda wani ya fahimce shi daban yadda wani ya fahimce shi daban to daga ake samu za ka imam malik ya ce daga cikin sharaɗin baiwar da za a yanta da allah cewa yi da hariru da kamacin mu'minatin bayan zama to wata mu'mina kun ga allah da sharaɗin wani sharaɗi ba yin tuka imam malik ya kawo sarra a gane ko su tsara ala da kula kula jiha to kenan imam malik shi ma yana yin kawo a mai zuwa cikin fasara al-qur'ani ko a cikin abin da ya zo ga hadisi ba haka ba da za mu zo ga karar wannan يصير آه، واشترط مالك في الركبة التي تعطى قوية الأعنتر أن تكون مؤمنة نكتب في مؤمنة ثم ذكر المعارك بني ويبعى بياني ولا في شرع عند إيه الوكلاء سواء الله يجب تعبير الرقم مؤمنة قال لك رجل كاو وكان كريم كاو لديه نبيه ليس فيها عقل من عقول البشرية قد تلوني آه، واحد وتعلاقة نبوتا بروني كل الجيدين يدعى في نبوتا معنى كما مسيقى باوان باوان نام حين ينتدى شيء أما تسرد سيابي أو تي كذا أما خير من الدولي وتنفرق kuma yana ko wani alaƙa na wani ya taɓa wuta da ke kanta to wanda ba a yi da shi ko amma ne da mutum biyu ko uku ke tare ya kan ba wani mutum biyu kowa yana da rabin bawan nashi ne mana shi ke mallaka rabin da bawa to kaga mutum guda wanda ke mallaka da ne ke ba ya da wannan bawa gaba daya saboda ba na shi ba shi ma zai samu ya aka yi aka samu wannan sai sharaɗi na uku al'asari na tambila da rubi kubutacciya daga ayyuka wata zama baiwa makokiya ko baiwa ruwa a gani ko baiwa wata take mahaukaciya to ka ga wannan duk tana da aiki to ta zama sani batan ila da rubi ba da ce ba amma ba ba ga ba da zuwan bayani zai ba ba a wani ɗauko da ƙur'ani da sunna yace na ɗaya da aka ce da zama imani wannan ai Allah ya a ce ba wani wa alayhi kula kana anan dukkan malamai suke sun ba malamin da yake nan ana iya yantar da baiwa wurin ba da kafara na kisan kai da kuskure da ba da baiwa da ba musulma ba dawowa da zai fara saboda tsarara Allah ba da shi alƙur'ani to baiwa Allah ba da tsarara da kuma ka ce ba haka wannan zai ke yace wajen zaɓo فأمر فأجمل المرأة واتبعوا في رقبة الجهاد وكفارة amma malamai sun yi sabani a waɗannan wurare guda biyu su ma Allah ya ce a fitar da baiwa amma a can Allah ne ce da zama ruwa ya ce mu ruwa ba a gani na ɗaya shi ne gaba na da zaiha idan miji ya ce da wace shi an halayyar da za a yi kuɗi yana so ya bar saki mata kuma yana so ke zan da babbar su yadda da kuma ma sai ce ainihin kallon uwa ta ne ke kamar yadda haramun kai gare da zauna da uwa ta a matsayin miji da mata to haka ya haramta gare da zauna da ke a matsayin miji da mata wanda shi ne siha sai ya gama ta da bayan uwarsa ya ce ai kina kama da bayan uwa ta kamar yadda haramun yake gare da bayan uwa ta to haka nan suke haramun gare to wannan shi ne siha to Allah shi ce kuma da suke yin wannan siha sannan suka dawo suna so su koma su ci gaba da zamantakewa aure yana ya ce فتحرير رقبة يتي والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا هذا تحرير رقبة أنا بك رقبة مؤمنة هكذا يقول هكذا الله يبين كفارة الأنسوا كفارة الأنسوا إذا كنت يعلم sai ya zo yi ba ko ran sai ba zai yi ba sai ya yi irin da rantsar a saboda bi su ba ne ba su Allah ya bayyana sa suratul ma'ida da kuma a kafara da ake yake la ya fi kuma la ba da ku bi da ibada ko walakin wa akhirukum bima aqattum al-iman Allah zai kama ku da saba da ita a baki kamar yadda muka saba da yawa da zuwa ka ce wallahi zai ke kaza wata ce ko kai wallahi zai da je shi ke nan ma kana nan ka kulla ba kanka sai ka newa ai za a yi kaza a wallahi da a wallahi da to irin wannan wallahi da muka saba da ita to kuma da da take ita ce lagawul yamin ita ba ta da kafara saboda ta riga sun saba da ita a baki duk da Allah ya ce kada ki ce wala ta jarra la qurra ta ibada kada ku sanya Allah abin wasa da rasuwa kuma da ke wata kasara a da shi wasa wani ayat da sarori daban-daban daga cikin abin da suke ma'ana kada ma'ana da rasuwa da sunan Allah ya kama bakin ku cikin komai abin da ya kamata a rantsi da abin da ya kamata a rantsi ba sai a rantsa ai wallahi na kare ai wallahi na tashi da sama na tashi wallahi na yara wallahi na dai wani lafiya kada ya ma'a bakin wannan rantsarar. Zaka yi suka ce wa rai ce da zo wasu suka ce da zo da biyu rantse ga abu su da taho an wani sai kana ji wani da riga da irin jiran wani da ta yi zaɓar hawa kuma da irin bayan tafiya irin tafiya da wani sai ka ce a wallahi ga wani ya zo kawai ta ga kawai ta ga shi ba kaga sai ya ga cewa kaga yi wannan tana da cikin lalata wanda Allah ke kama mutane da su sai Allah ya ce wa nan jiro a ma aiman amma Allah zai kama ku da abu da kuka kullar ka da ta kace yi cewa wallahi ba zan da gara ka kai kai kuma kada sai ya kai to wanda yake ce da Allah kama ne da kamo da Allah ke mana kai shine in kai ce wallahi wani masu da ka su magana to kai ka yi an gane ko sannan kuma karma ɗauka da Allah ya ce a yi kafara wai Allah yana nufin duk abin da muka rantse a kai dole mu kai a kai ba haka ba ne kana iya rantsewa kan abin da ba daidai ba shi sa annabi mana bayani karar ne. ya ce duk wanda ya rantse kan wani al'amari sai daga baya na sabanin abin da ya rantse a kai shine mafi daidai shine mafi kyau yusufu ya fita batun tsuwar ya aikata abin da yake shi ne da ya kuma ya kafa da ka karka ce a wallahi ina rufe a tsawa ne ya rufe ko ka masa magana ce wallahi ina riga na rufe ko masa magana da haka wani masa magana ba saboda rashin yi masa magana ba shi ba ne ne ce da karin da kai karin da ya rufe abin da bai kamata karin da ya kai bai kamata ka musu ba to a nan sai tsoron allah a nan da biyayya da manzan allah a alaihi wasallam shi ne ba ku ji ke shi ne jere kare ce eh kare ce ba za ku masa magana amma rashin yi masa magana nan ba ta ce bane to me ne daidai yi masa magana da hakuri to Allah zai ka hakura yi masa magana amma kuma ka fara ita wata na dan zama so yi masa magana shi ne daidai kuma ka zo ka yi wani kare wai bai hana kai ka fara da duk da karin sai ka yi ka fara an gane wannan ko to da haka wannan shi ne Allah ya ce ba ka fara مو أفعال إطعام عشرة مساكين شيل مسكينه من أوسط ما تدعون عليه daga matsakaicin abin da kuke ci da iyalan ko shi idan wanda ke suna wanda kuke ci ita ce masara na kasa abin da kuke ci shi ne dama na sama shi ne shinkafa to abin da Allah ya wadata da shi ne matsakaici a da daga ci da su karkaci da su dawa da wata ce da a wurin da kai karkaci ba ba ce ka ci da su shinkafa ba amma an ka ci da su wala ba ta kuma kana da saboda in ne mutum a gari ka ta yi na kama da shi amma an kai na kasa da shi da da ba an gane to wanda shi ne min ausa ne ma fi nemo na ahali au wato ko ko tufatin da suke ne goma kuma ka fara da ɗaya ko ka ci da suke ne goma ko ka ci ko ka ci fata ko su ke da yawa sai ka au kafaratun a arziki ko ka kafara ciyar da miskinai a garin bai kafara bai zama shi da masakinin da masakinin da yau au ka so ko ka kura au ka girma wani su da hannu sha au ka so ko au ta hari kura a baya wannan shi ya kawo a kan wannan wani kan wannan kaya kuma a ba shi auta shi wurin gaba ce mu ne da shi ba to shin idan mutum da ya san da baiwa bisa ga yayin mutuwa ka fara kuma ya zaɓi ta da ita na fara zaɓi kana da karar da ya san da a kaso ka je ka ci da biski da ya ba kana da karar ka tabbatar da biski da ya ka ci da su duk wala ba to mun ka zaɓi ka yi da baiwa to sun ya musulma mumina ko kula kafira ka yi tariya yi to wannan ayar dai ba yi kayyade ba Allah ce wa yi ka hali halin ta ba da wani da wata mumina murata wannan wuri da nan bi har Allah ke kayyade ba to sai ba da mai suke ta ba wasu ka ce duk da Allah bai kayyade ba nan da nan bi har sai mu ɗau wancan takayyadin da Allah ya yi da cewa wancan bayanin da ban hukuncinsa da daban bayaninsa ban sai mu ɗauko mu kawo shi mu ce kenan duk inda aka ce a yantar da baiwa to ana da mummuna da ba su da su zama kuran ba a sai wuri guda suka ce sai mu ɗauko wannan al'amura a can sai mu biye da shi sauran to ne shi ne kawai wasu malamai wasu mu ce a ko kowanne ya tsaya a matsayin sa, inda Allah ya ce mummuna sai mummuna inda Allah bai kai ya ce mummuna ce ba kawai to duk wacce ka yi zaka to nan ma zai kuma sabani yana da wai da dalili a gane ko to waɗannan su shi sama da yake a nasu nasu nisa an yi tibari wani gani ba a yi ma'azu da ma'u a yi kuna da su ga da nisa wannan da muke ci واختلفوا في رقبة الرهان وكفارة اليمين ما في سبعين رقبة الرهان وكفارة اليمين قال سيدي ga shi wani da bi da yawa ba da هو الليل الجنه يسوع اما سلامتها من عقول الحريه اما سلف الامام ذلك كان سوى الذي يتركوك يتركك وضعي جيجين تبعوتا يتأنسوا يتبعونها من قوله تعالى فتحرير رقبه لأنها تتأنسى تبعوها يقول لأن ما يره أنه ابتداء حزب عند التفكير بهذا ذاك لنا شيء كيف تفعل أن تروح بلغ جنا أن ولي أن تروح وجئل ولي أن تدعي هنا فعلينا القرآن يجي شيء وفي عمك أن تدعي شيء بين الناس كسور لو نفع سواء كسور غيره da sauran ka da barewa sai ka ce to ai na da ka so bari yantar na yantar da wannan bawa ka ga wani yantar da bawa saboda mu daga yantar da mu daga yantar to wannan shi yana da dama yana da wata yarjejeniya ta kurriya ko wanda aka mukataba an ga an yarjejeniya da shi da ya gaba kawo kuɗi ka zai na zama bawa ko ya ka kawo wata kila ya kawo rabin ko fiye da yau sai ka zo ka fara da wani sai a to ana ba wa da kuka yi da yadda da shi da shi ba sai ka ɗauke shi ka bayar da shi ka ce ka yantar da shi to ka zama ba ba ka yantar da kul ba to shi ne ma yace abin da ya sa ba ba da shi da wannan yace saboda faɗin Allah da yace wa ta'abiru rabbana da anna zakirahu annahu ibtida'u ismin inda tafsir biha ana nufin ke zama kai ne ka fara yantar da ita ba wani ya yantar da wani abu ka ba wannan zarafin ƙwararren da ruri ya ce amma cewa da yi sharadi ta zama kudu ta siya da ra'ayi duka a za a nuna wannan ya ta za a wace yau ya yi yi ya ce za a nuna wasu ba da mutum ce ai abin da ya sa saboda ai tun da an ce raka ba to a ya koyi shi cewa na yayyar tun da an ce raka ba ya koyi shi na yayyar ya ce wani ba da zarafin da adalci da ba ke jama'a cikin haka akwai nazarin idan su ka yanka dabba ba a cewa duk da su ka yanka dabba sai na ce ya ce domin sunan dabba ya hau kan mai lafiya da mara lafiya a gane ko ya hau kan mai lafiya da mara lafiya to da su na cewa ɗawa da mai lafiya da mara lafiya sai ku shiga cikin rakawa to da aka shafar da cewa biyu mutacciya daga aini domin sai an samu masa wani dalili daban bayan zaman towar karatawa to da shi ya wani ba da kawo mana an yi ce wani zalin karata sai ce wannan ya gaba da wani bangare yanzu ya zama wani bangaren cewa rabawa a nan mutiya a aiki da cikin tawa amma ga abin da ya shafi zihar da kafara da zihar da rantsuwa da sharuɗa da yawan da ya kawo guda uku kuma kowace bayani a kanta wacce ya ce ga ba kuma saboda shi ba da ba sannan na ya fi gina ba saboda da mai lafiya ce da ba a cewa sai lafiyayyen dan adam ke ɗaukar su da ɗan adam a gama ce da ɗan adam da wani wani da yi da to shi yasa ya ce bin da yanzu ya zama yi kuma ya ce zan ya da kiliya har da wani abu kawo da yadda ta ke yanki kuma dole dogara ga da yace ayar wani bayanin ga yanayiya da kyau wata ce ga niyya an mutum ya mutu a wata ya mutum da ta ne ce a bada niyya lawan da niyya ce za a bayan ya ce wa iya inda malikin jibatu min al-kibi ala ahli al-kibi hadaiku a wurin imam malik rabbuna al-rahim sai ba malikin da wani da sai da malikin da wani da mujaddin malam babban abu malikiya sai da wani na yi wa kama abu da yake gaban da wata malikiya yace wa inda malikin mitatu min al-ibli ala ahli al-ibli kama abokara kuma biya su rakuma ɗari rakuma ɗari su ne biyar ke san mutum ke da kuskure kuma dangin kuma kashi sura ta waɗannan abubuwa وأرض دينار شرعية على أهل البحر فبعض أهل دينار هو تبارك ألف دينار شرعية دينار الكريم دينار الدين لا شريعة ما بشريعة جسم دينار بأكل أكل سوى تبارك دينار يتوب مقبول الدينار وأنا أشهر ألف دينار فأتبع منهما على أهل الغرب ويقصد ما تجمع ثم أتبع منه وإن يسوء كونها يسوء شافيه إذا أشاء أن تدعي عنه يتورد ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقربته سيدنا عمر رضي الله عنه لا يأتي من الإبل قول إنا إليه قول رحيم

وسلم تنمية وحسبون ومسيحية كيفين الله يجب ولية مسلمة مسلمة وتعليك كما تسليمة ثم تسليم أو تسليم إلى أي شيء سليم أما مسلم شيء ولا سلم يعنيك يسلم يناديك ta sallama kuma ya karba ta sallama ya karba ya ta sallama ya shi ko sallama ya jika kura ka iya a bar miƙawa shi ne musallama tun ila alhaji ke zai aiwata ku'atul ilai wacce za a kuma a baya zuwa gari kada shi ne musallama miƙawa da rayuwa da ku'atul ilai wal ahlu huna alwarka musallama ila أهل زوا كافي دين بالتشيو مرة في جرة وانت أهلك شيزا أمام دين بالتا ديا إذا دين مرة شيء سنها أبيا فتير كاو دين مرة أهلك شيء إلى أهل إلى أهل المرتوج خدعا خدعا يسي أهل الأرض أنا لهم وراء مغارسة سوف يرى أهل خلق من إلى ذلك amma kuma wurin taro ba iyalai ne kaɗai magana ba aka samu ga lafiya da yara da mata da uwaye da da sadaka idan mutum bai da iya ko bai da iya maza to kaga ɗan uwan da na kare an gane wannan ko to za ka ce sai ce ana ba shi da zuwa ga warasa magada ya ce ahalibi a yi warasa shi ko واختلفوا في مدة تكليمها القرآن da ce za ba da ita da cikin shekara biyu ko shekara guda ko a wani biyar biyar kare da ya dace a baya sallama ta cikin wani lokaci za a kuma yi wannan daga cikin bayanan da bai zo ba alƙur'ani kuma ana da buƙata to irin wannan bayani ana samu su kuma zo sallallahu alaihi wasallam ko da sahabbai wanda ke tare da manzo sallallahu bayani ga yadda take yake wata rabu ne wanda ta tasiri a fakila iya halattun alai wasu ku ci ayyar da daga ayyukan wannan cika to wannan lokaci a cikin ku gargaro ku ba ya ce halattun alai wakila yi ƙadduna har bi salatin sinila wasu ku ci a ba ku dama a daga ku gaba ku ba da wannan fiye a cikin shekaru uku وقيل في أربعين والتوكل على ذلك والبراء واجب الحج فلا قلوب ولو التسليم مطلق قال الفقراء للرحم حتى الكثير في كتابة التسليم من التي هي أمر من كما معنى الله مطلق من كي يدريك الله يدريك sai gobe sai bayan shekara abinda kawai aya ta ce a biya shi ne wani zama ta wata murna kada ke zama mutu aya ba wani ƙaidi da iya shekarun da za a baya bisa ga aya saboda cewa kawai a biya an kun miƙa an zuwa labar an kun miƙa wani shekara da zai labar an bayan shekara ko an bayan shekara ɗari ita ce aya cewa ta yi biya sun musallama a gane shi zama da cewa lafin taslim mutlaqun amma lafin taslim abin da yake da shi shi shine mutlaq ne shi da zalatu wa huwa azharu fil hudud abin da yake bayyana akwai lafazi akwai kuma abin da yake bayyana a cikin abin da yake bayyana da zama ruwan sa mutala ya kuma ko shi ka amma abin da ya zama zuwa zahiri a cikin sa shi ne ilmin kudu ne cewa an a baya wannan lafiyar shi ne abin da ya fi bayyana amma lafiyar bayarwa ba lalle ba ce da yanzu amma zahirin ba shi ne yanzu shi ne والأظهر وهو أظهر في الحلول لولا ما جاء من السنة في ذلك بدأ يدور السنة cikin haka cikin abin da ya shi shi a zuwa wanda suke cikin da bayan da da suka fito ba da nufin nan da ya yi wa wani yawa to da nan da sun fita cewa mutunan yau ce ya kuma da ma'anar cewa yanzu yanzu ya ce allah ya ce illa an yasfata ku illa an yasfata ku wannan kalmar ta yasfata ku ilu da ya ce a gane da ne da ba da ta

an gane tabbas zagaya ma da zagaya da ya ba da gaskiya da zagaya ma da zagaya mutum ya zama da kan gaskiya ya ci ne da to haka to za ka kira kuma da mutum ya mu'amala da anan ita ce tabbata abin da da tabbata tana da ta ya kamata da aka zo da yare ta nan a aka ta an gane ta ya ce tabbata daga ya tabbata an gane kamar takallama ya takallama an gane to wannan shi ne asali sai wanda illa an yasaddaku asalinsa illa an yatasaddaku illa an yatasaddaku shi ne asalin da to sai aka yi rigamun tawar kai na fisa sai zama illa an yasaddaku kaga yasaddaku rabuwa sai ɗan sun ba da sadaka dan su da ba da sadaka mana ya biya ba da sadaka an ma'ananta ya biya idan suka yafe wa dangin mamaci game da wannan biya to kaga sun ba su sadaka shi da yadda an yi sadaka yake la ya tsada ku an da biyu ba da su zuwa da ni saboda kun ta kalmar da ya ya kudu ala qawli ya in maqtul illa an yassar da kun sai dai idan sun yi yafiya su ai ba da yafiya haka dangin wanda aka kashe ba dangin wanda yake sa ba su duk nan yanzu zuwa ku ba da kamar kai ne nan sai ka ba kake kaya ne ka ce da kake bin ba shi ba kaya ne sai wanda yake bin ka ba shi ce ya ne ba ba kai ko kake bin ba shi ba ka ce ba kaya ne da ba za su ba ne to da haka wanda za su ce sun yafe su ne dangin wanda shi zama da ya ce ai a tafiye ya kudu ala auriya il mawzul sai ila asbatu diyana sama idan suka ah, sauki diya suka ce sun haji sun barka sun yare to shi ke da taya shi ne ila asbatu diya sama wa ila wanda kaga yau zuwa illa an yantar sanda ku kaga kowa wuce ta jama'a suka haihuwa yace wa idza asqata al-maqtul idan wanda aka kashe da shi ya yi bayani da dai da farko dai da an ce wanda ya kashe wanda aka kashe ya yi ya ana da kafin ya mutu a gane don wanda ya mutu bai iya kuma bai iya sanin komai da aka ji lokacin da malamai suka bada kawai hankalin da ya tafi sai ga ra'ayin mutum da ya mutu ya yi magana sun sa wannan ce sun sa kai kanka ba sa wannan tunani don haka suna nufin wanda aka kashe akan tsoro wani a wasu ji lalina ko a masa raunin da shi kansa ya san bai rayuwa sai ce wa da ne ma ba na san bisa kuskure ba da ganye ba ya magana ce da an ko hanki na da ke kansa na yana to kaga nan ya yana shi ne asalin mai hanki asalin mai hanki wanda aka kashe su dan kansa suna gada hanki ne to shi sa wasu ma da suka ce to idan duka ba a baje shi ba saboda galibi wanda ake kashewa bai san halin da yake ciki ba wannan tashe ya mutu a gaba a zira a ce yaya to da ka suwa ke da hanyar yabiya da yake zira to sai nan da ya kawo mana cewa to idan aka samu irin wannan yanayi ya zama kai ce an soke su kafin ya mutu ya ce yaya eh, shi da fiye da ayo ko wasu ba. Amma zama mai zai kawo ne ko saboda a yi zuwa sai illa an yi da kuma ya yantar kun zuwa gida ne ne dangin to yanzu kun ba a samu kafin dangin ne shi ya yi ya ce za ta tayi ko ba sai ba za mu samu da ba a jin da ya ce wa ila asaka halma rasulu sakabat a inda malikin wa ba a wurin imam malik da mafi yawan malamai idan shi wanda aka kashe shi ya yi yabe shi kyan da ta yi ya su a ayi ayi a kashe sai sun sun ma iya daga ranar yanci ya ya fi dama da ta wani shi da ahalin zahiri irin su da wudu zahiri irin su ibn hazm suka ce a duka aya ce ba sai illa an yantar da ku kuma akan ambata dangin su ake nufi to zai su ne biya da ya ga kan mamaci an zo kayan soke shi kafin ya mutu ya ce wa ne ya yi mun bisa kuskure kuma na yi wani ba suka ce na yi wuta bara ba ma na kari da wani a gane ko su ne zakiriya suka ce duk da illa in yi zama ko to shi ko ya ce ya yi ba ta lakari kamar wani jihur shi ne mafi ne وحجته أو الضمير على الأولياء وكتب هذا من يقوى ولي أحد إلا أن يصدق الرسول لهذا ولا رسول وقال الجمهور إنما هذا إذا لم يطع المقتول كل ما لك تعب نساء أنا لمن جدا شيما من جبلة فلا ما أصلا هذه النواجد هذا أم يجي أهل الشجرة سوء الكرب أنك وليه وإنما سوء الأنك سوء الشيء بيدا باي da ikon karɓar makarantar ki ya ga ya rasu ranar su suna wadatawa su ya rasu da kuma to kuma an tabbatar ba a cikin hankalin da bai cikin hankalin da shi ke da layin ya abin da mutum ya yi cikin hankalin da wannan layin sarau tabbatar an gane ma an tabbatar yana cikin layin sarau to shi ke da sarau ta mata da wanda sallah da ya zai ganta an kwamfa tsakanta tsakanin duwatsu sababbin tsayiyu an kwamfa tsakanin duwatsu ko da kan yi wuka amma ba a rubuci a kai wata kodi sa'an kuma da cewa ya kace ki ba ta iya waya kai da ga mutum wata sura wane wane wane har da wata wanda yake zaune da haka kaga da rubuci an samu da da sai haka ga ya ba ta rubuci a rubuci a rubuci a rubuci a rubuci kai da lalle ba ta rubuci da dari itu ba ba kuma ya yi ya da rai da ɗan shi ya yi to ka ga hukuncin da zai masa a kan ya ko amma bayanin da ya bada hanya an gano wane an gane yi itiramin da na yasa ya bari shi ma aka rubuta lokaci ya fi ba za ku yana insha Allah kan gaba ce da ya da tsawon kuma aya ce da rubuce rubuce masu yawa da kuma wannan mai tsarki mun su sai da ya fi Allah ya fa ko da izinin Allah ta'ala sai mu rola ga cikin ta alhamdulillah rabbil alamin a to a dole da ma haka nan muna da nan da ci gaba da samu yau cikin wannan kabiru sabo ana ya kagari ya yi kowane mataki ilimi da fesa da kuma da kabiru kama daga yau kuma da sa kabiru kama da su da tare da shi ya barka ga wanda ba zai ko Allah ya kara da ko Allah ya sa al'umma ta fara da wanda ba zai da Allah ya kara kai ba ya kuma da mutane da daular aure na mara kwata mara kwata ce kawai da ya ala wani kayan wuta zai daular da auren ɗiyarsa a haɗin za a wanda zai gudana ranar